barkanku da zuwa wannan tasha tamu mai albarka mai suna sirrin mallakar zuciya TV. Idan wannan shine zuwan ku na farko, da Allah ku danna mana subscribe, sannan kuma ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Idan bidiyon ya burge ku, ku mana like, sannan kuma ku dinga yi mana comment. Barka da safiya. A kowace safiya tunanin ki ne yake fara ziyartar zuciyata. Saboda, ke ce abu mafi kusanci da ruhina. ina rayuwa ne domin burin samun farin cikin rayuwa tare da ke, da ke nake burin kasancewa har abada Hubina samun ki da na yi a rayuwa ya sama min miliyoyin hanyoyi na samun farin ciki a rayuwata a duk lokacin da kika yi ƙoƙarin ficewa daga rayuwata ni kuma zan yi ƙoƙarin samun miliyoyin dalilai waɗanda za su hana ki tafiya Soyar da nake miki tamkar tafiya ce mai nisa da na fara yinta wadda ba ta da lokacin yankewa har abada na san burina zai cika matuƙar ina tare da ke, domin kuwa dukkanin burina a yanzu bai wuce na samun ki a matsayin matata uwar 'ya'yana ba ina son fiye da gol ko kuɗi ina son ki sau ɗaya ina son ki sau biyu ina son ki fiye da yadda nake son shinkafa da wake ina son ki fiye da yadda nake son kunun gyaɗa ina son ki kuma ba zan taɓa canzawa kan hakan ba domin ke ce komai nawa Son ki ya shiga zuciyata ya zauna ta yadda ba zan iya tsayawa daga tunaninki ba a kowace rana ina son ki ke tamkar gishiri ce da ta sa ma rayuwata ɗanɗano domin ko a baya lami nake rayuwata shigowarki cikin rayuwata ya canza abubuwa da yawa ko da ba za ki fahimta ba zan ci gaba da faɗa miki cewa ki ce rayuwata ina son sanki bisalam